ban an ba sai To masha Allahu masu kallonmu barkanmu da dawa daga hutun takaitar lokaci. Akar makalla kun karanta mana wannan malamin da ya lisafo waɗanda suka rawaito hadisi akan Imam Mahdi alaihi salam to kuma za mu so mu ji ƙarin bayani daga gare ku bismillah akirmakallah to malam mustapha wannan abin da shi wannan malamin ya faɗi musamman ma da ya zama cewa na sharɗanta ya zama wani abu ne da na farko in hadisi ne ya zama hadisai ne da za a iya dogaro da su ya zama kuma cewa wani abubuwa ne da za ka iya cewa malamai a mhm. makarantu mabambanta sun yi imani da wannan mhm. wannan akan abin da ya shafi imam mahadi alaihi salam in ka tattare hadisai musamman kamar wanda wani ɗaya daga cikin malaman shi'a ya tattara dubban hadisai ya tattara tattara kan imam mahdi alaihi salam kamar yadda wani ya tabbatar cewa iya a littattafan sunna ma za ka iya samun hadisi ya kai 400 akan imam mahdi alaihi salam so wannan a shi'a ba ma da ba wani kokonto ba wani shakka ba wani iskali akan wato magana ba ta da mawata kura akan ta lazimi ne ya zama akwai mahdi alaihi salam amma malaman sunna mhm. kafin mu gangaro zuwa ga malaman salafiya daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa hadisan da suke magana akan mahadi mutawatirai ne akwai abul hassan al'abiri na faɗi sunan nashi daidai yake cewa ƙala abul hassan al'abiri ƙattawataratil akhbaru uhuh. istifadat bi ta watiha عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني في المهدي وأنه من أهل بيته abu hassan al'abiri yake cewa hadisai sun yi tawaturi ta yadda yake suna hanyoyin waɗanda suka ruwaici waɗannan hadisan suna da yawan gaske kaga yace bi kathratir watiha hadisai ne masu waɗanda suka ruwaice su daga al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mhm. kan cewa za a yi mahadi alaihi salam sahabbai ne masu yawa mhm. yace wa annahu kuma cewa shi mahadidin nan min ahli baitihi yana daga cikin tsatson manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yana daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wannan magana ta al'abiri ina ta zo ya zo a cikin littafin tahdhibul kamal marubucin littafin shine yusuf nazaki abdurrahman abul hajjaj littafin da muka yi amfani da shi bugun mu'assasar risala ne beirut bugu na farko shekara ta 1400 wanda ya daidai da 1980 mhm. ta hakikin dr bashar awad ma'arub littafin yana da juzi'i 35 ne juzi'i na 25 shafi na da. tara wannan malami na farko sannan idan aka koma ta hazibu ta hazib na ibn hajar al-asqalani da fatahul bari na ibn hajar al za a tarar da cewa shi ma ya nakalto wannan magana din ta abul hasan al ba buƙatar mu yi ta kawo masadar din da ya zama suna da yawan gaske mhm. sannan ibn al-jauziya shi ma a cikin littafin shi ya nakalto wannan wannan magana ta al'abiri wanda kuma zahiri yana nuna duka sun yadda da shi abinda wannan magana ta <laughs> abul hasan al'abiri musamman da ya zama ba su yi mata gyaran fuska ba bal sun kafa hujja da wannan maganar cewa hadisan da suka zo kan maganar mahadi alaihi salam sahabban da suka ruwaice su suna da yawa mhm. sannan hadisan sun kai haddin tawatur daga cikin malaman da suka yi ishara ga wannan haƙi. hakika ɗin akwai al-qurdabi yake cewa waƙila almahadi mahdi huwa isa faqat yace malam ƙili ya ce mahadin da ake ta faɗi ba fa wani bane mahadi ba face annabi isa salam ba wai wani ne mai suna muhammad almahadi mahdi ba la wannan almahadi din sifa ce ta annabi isa salam mm-hmm. nan gaba za mu zo mu yi bahasi akan dalilan masu cewa mm, ba mahadi sai isa salam ya ce wa huwa gairu sahihin ya ce wannan maganar a ce ba mahadi sai isa mm-hmm. wata magana ce da ba ingantacciya ba na'am mesa ya ce la'annal akhbaras sihaha wa tarad ala annal mahdi mhm. min itirati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fala yajuzu hamluhu ala isa me dalili na na faɗin wannan magana ya ce saboda hadisai mhm. as Mm-hmm. ingantattu sun yi tawatiri suna da yawan gaske mm-hmm. waɗanda suka gangaro daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yawansu kuma ya kai ga mutumin da duk ya bibiye su mm-hmm. ya samu yaƙinin tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi irin wannan maganar cewa mahadi daga cikin tsatso ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce fala ya juzu saboda haka ba wani dalili ba zai yi ba mhm. fala ya juzu da zahiri a nan da ma'ana imkan ne musamman da ya zama ya juzo a fiƙihu kamar yadda malaman fiƙihu suke faɗi tana da ma'anoni guda uku wani lokaci ya zama ya juzo da ma'ana halacci wani lokaci ya zama da ma'ana inganci wani lokaci ya zama da ma'anar yiwuwa nan da ya ce fala ya juzo da ma'anar yiwuwa ne eh, fala ya juzo ba zai yiwu ba a yi hamli a ɗauka waɗannan hadisan da manzan Allah har ya faɗi ya ce mhm. tsatsan shi ne ɗan da fatima ne sunan shi kaza wai a ce yana nufin annabi isa alaihi salam wani abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba a yi a jirkita waɗannan hadizan a mai da su cewa wai yana nufin annabi isa alaihi salam mhm. wannan ya zo ne a cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an marubucin littafin abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakar al-ansari shamsuddin al-qurdabi ta haƙiƙin hisham samir al-bukhari littafin da muka yi amfani da shi bugun daru alamil kutub ne riyad al-mamlakatul arabiya a saudiya shekara ta 1423 wanda ya daidai da 2003 a juzi'i na 8 shafi na 121 mhm. wannan a hankula a hankula yana nuna cewa lalle wannan abin da nake kafa hujja da shi la wata magana ce da kusan musallam ne musalli wani abu ne da al'ummar musulmi mhm. sun yi akalla za mu iya cewa makarantun da muke da su sun tabbatar da abin da na faɗi zai zama ya cika wannan sharuɗan da muka yi ishara da nuni a tun daga su ibn al-qayyim su wannan kuma eh, wannan duk sun tabbatar da kaga qurtubi su ibn hajar al-asqalani da sauran su abul hassan abiri da sauran malaman da ban kawo ba saboda takaitawa wa illa malaman suna da yawan gaske wala Allah za iya cewa majudi har yanzu baka gama kammala muna ka'ida da sharuɗa ba musamman da ya zama da gaske ka kawo maganar ibn hajar al-asqalani mhm. yana da kima da daraja a gurin makarantar salafiya wa habiya amma da sun samu ne a kawo mana wasu malaman salafiya wa wahabiya mhm. da suka tabbatar da wannan abin da kake faɗi bari mu nakalto abin da sheikh abdulaziz ibn baz ya faɗa yake cewa waƙadi tsala'atu ala kathirin min a hadithihi fara'aitu haka ma kala shaukani wa gairuhu wa kama kala ibn al wa gairuhu ibn baz yake cewa ibn yake cewa na tsinkayi na tarar da hadisan hannuna ya kai ya zuwa ga hadisai masu yawa min a hadisihi akan hadisin mahadi kaga ibnu baz me yake faɗi hadisai akan mahadi la da hannun shi ya kai ya zuwa gare su mm-hmm. yake ciwa hadisai ne masu yawa na'am ya ce fara'aitu sai na ga hadisan kama ƙala shaukani wa kamar yadda malam shaukani da wani malam shaukani ya faɗi cewa waɗannan hadisan duk mutumin da ya bibiye su zai samu yaƙini tabbas manzan Allah ya faɗi hadisai ne mutawatirai mhm. ibn Bas yake cewa kamar yadda shaukani da wani shaukani ya faɗi haka na mhm. tarar da su da na yi bincike mhm. ya ce wa kama ƙala ibn al-qayyim ibn qayyim ma ya faɗi mutawatirai ya ce wa gairuhu da wasu ibn qayyim ta yin suka faɗi ya ce fi sahihu daga cikin hadisan akwai ingantacci wanda za ka aza hannu ka ce wannan isnadin shi sahihi ne ya ce wa fi hal hasanu mhm. daga cikinsu akwai kuma hadisin da yake istinadin shi Hassan ne kaga ko da muƙaddara duka hadisansu da ifai ne tunda mm. suka kai haddin tawaturi za a iya dogaro da su za a iya dogaro da su mm-hmm, mm-hmm. amma yake cewa la ba haka kawai ba kamar yadda waɗannan malaman suka faɗi a cikin hadisan akwai mai isnadi ingantacce akwai mai isnadi hasan ya ce wa fi hadda'iful munjabiru akwai hadi masu isnadi da ifi amma da ifin da yake an yi injibarin shi wato in ka kalli isnadin zaka ce mhm. da ifi ne amma in ka yi la'akari da ƙarinoni da wasu dalilai za ka inganta mata za su karfafa wannan hadisin za su karfafa wannan hadisin mhm. kaga abin da na faɗi ba bid'a na zo da ita ba ba ni na kirkire shi ba malamai mhm. sun sani shi mhm. yasa kuskure ne kuma da yawa za ka ga mu waɗanda insafi da adalci suna da talauci na karatu malam mustapha kana fara magana wai sai a ce ma isnadin shi da ifi e ne sanda kuma su ba su shiga wannan ba yi bincike suka gani ba cewa wannan hadisin munjabir ne ko ba munjabir ba ne an yi injibarin shi akwai kara'in da dalilai na waje da suke inganta matanin shi ko babu ba haka kawai dan hadisi ya isnadin shi yana da ifi ba sai ka ce a sashe kwandon shara ba la akwai bukatar a duba a gani akwai kara'in a ayoyin alkur'ani da hadisauran sauran hadisai ingantattu da suke mhm. inganta matanin ko babu yake cewa wa fi da'iful munjabiru daga cikin su mhm. akwai hadis mai isnadi da ifi amma fa ba da ifin da za a sa kwandon shara ba wannan da ifi ne la da ifi ne da qara'in mhm. da wasu dalilai na waje suna tabbatar da ingancin matanin shi na'am yace wa fiha akhbar mawdu'a sannan a cikin hadisan mahadidin akwai kirkirarrun hadisai wa na min zalika mastaqama sanaduhu Ya ce, amma duka waɗannan iya waɗanda isnadinsu ya zama ya tashi ya daidaita za a iya dogaro da su masu isnadi ingantacce da hasan da ifin da aka yi in jibarin shi yake cewa su wannan ya ishe mu. Mhm. sawa'un kana sahihan li zatihi aw li ghairihi duk ɗaya ne isnadin sahihi ne li zatihi ko sahihi ne li ghairihi wa sawa'un kana hasanan li zatihi aw li ghayrihi isnadin shi hasan ne li zatihi aw li ghayrihi yace wa hakadha al ahadisu da'ifa hmm. idan jabarat wa shaddu ba'adu hal ba'ad yake cewa hadda hadisai da ifai za mu iya dogaro da su amma ya zama an yi yan jibarin akwai ƙara'in da dalilan da suke inganta matanin hadisi ya ce kuma wani bangaren su yakan tada wani bangare na'am kenan da a ce wannan taron hadisai ne da ifai eh. to za su iya kama za su iya tare za su ɗayan bangaren mhm. su zai iya tada ɗayan bangaren kuma a yi dogaro da su a kafa hujja ba wani ba lazimi ba ne yan uwa masu kallon mu aka ce isnadin wannan hadisin da ifi ne yana nufin a wurga shi kwatanci ba lala mhm. akwai bukatar mu tabbatar an yi injibarin shi akwai kubural injibar ko babu kubura din injibar in ya zama an yi injibar din shi shikenan wala na'am to kamar yanzu da yake wannan kuna mm. magana ne da yare na eh. ɗalibai na maganan injibari eh. ah, waɗansu masu kallo suna son su san da hausa me ake nihi da injibari injibari ban san yadda zan fassara ta a hausa amma shine dai tadawa da karfafawa in na iya ba da hausa kamar irin za mu iya cewa abin da ya kalle za a iya a dora shi a amma abin da su malaman suke nufi yanzu misali kamar mu kaddara cewa mm-hmm. abin nan hadisin ana madinatul ilm wa aliyun baba muƙaddara isnadin shi da ifi ne so akwai mu ce a yi wurgi da wannan hadisin mhm. akwai buƙatar mu bi sauran hadisai ga za su iya tada wannan hadisin din ko ba za su iya inganta matanin shi ba ta yadda in muka samu karinoni ta mhm. hanyar ayoyin alkur'ani da wasu hadisai mhm. masu tabbatar da cewa manzon Allah shine birnin ilimi ali alaihi salam shine kofa shikenan za mu iya zuwa mu inganta wannan hadisin ko da ko isinadin shi da ifi ne sai mu ce isinadin shi da ifi ne amma an yi injibarin shi saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza waɗannan duka suna ƙarfafa cewa lalle matani da wannan hadisin yake ɗauke da shi mm. za a iya dogaro da shi sai mu ce an yi in jibarin shi yake cewa fa ha alhujjatu inda ahlil ilmi me ibn bas yake faɗi mhm. cewa haƙiƙa ɗayidu wannan shine hujja a gurin ma'abuta ilimi kaga in ka samu wani ma'abuci ilimi yana ganin hadizin da yake da ifi kawai ya yi wurgi da shi ko da yana an yi injibarin shi lazimin maganar ibn bas ka tabbata wannan baya daga cikin ma'abuta ilimi yana da'awa ne cewa shi malami ne amma ba malami ba ne mhm. saboda hadisi ko da da ifi ne inda aka yi in jebarin shi aka samu wasu dalilai daga waje masu karfafawa mhm. hujja ne a gurin masana ilimi ya ce fa'inal makabula kuma arba'a mhm. cewa haƙiƙa saboda makabuli hadisin da yake karɓaɓɓe a gurinsu guda hudu ne su malamai mhm. yake cewa sahihun li wa sahihun da gairi akwai sahihi da zatihi da kuma sahihi da kawai mu ce ingantacce ban cika son amfani da istilahohin na dalibai malam wani lokaci za su da al'amura ne wa hasanun li zatihi wa hasanun li ghairihi da kuma kyakkyawa wanda yake li zatihi ne ko li ghairihi yace haza ma dattawator. amma wannan maganar da muke yi fa ku sani ba mu shigo da hadisi mutawatiri a ciki ba mm-hmm. ya ce ammal mutawatiru mm-hmm. fa kulluhu maqbulun hadisin da yake mutawatiri dukan shi karɓaɓe ne mm-hmm. sawa'un kana tawaturuhu lafziyan aw ma'anawiyan tawaturin shi lafzi ne ko ma'anawi tawaturi lafzi kamar mu ce man kuntu maulahu fa alim maulahu ka ga cewa duk mutanen da suka ruwaici wannan hadisin mhm. lafazin da suka yi amfani da shi shine man kuntu maulahu fa alim maulahu mhm. muqaddara sahabi talatin suka ruwaici wannan hadisin mhm. duk wanda ka bibiye shi za ka tara lafazin da yake nakaltowa shine man kuntu maulahu fa alim maulahu ko kuma ka tara yana cewa inni tarikum fikum athqalaini kitaballah wa itr ka ga lafuzza ɗaya ne sai mu ce ce wannan mutawatiri ne lafzi saboda dukansu suna nakalto mana lafazi daya amma ma'anawi mhm. ba lafuzza ɗaya suka yi amfani da su ba sun yi amfani da lafuzza ne mabambanta amma akwai wani saƙo mhm. mushtaraki da suke ɗauke da shi kamar mu ce shaja'a da bajinta ɗin imam ali alaihi salam in ka zo za ka ji an ce a badar imam ali yayi bajinta a okudu yayi a handak yayi a haibar yayi ko da ko masu nakaltar bajinta suna amfani da lafuza mabambanta mhm. amma in ka tattara duk abin da suke nakaltowa zaka ce suna so su ce ali yana da jarunta suka ce wannan mutawatiri ne ma'anawi ya ce to shi hadisi mutawatiri kulluhu maqbulun ne sawa'un ma'anawi ne mhm. ko lafzi ne ya ce fa ahadithul mahadi min hazal bab mutawatira tawaturan ma'nawiyan hadisan mahadi alaihi salam mutawatirai ne tawaturi ma'anawi mm-hmm. saboda haka duk mutumin da ya bibiye su a mahangar ibn basu lazimi ne ya karbe su yake cewa kuma ba fa ni kaɗai na faɗi ba mm-hmm. wa nassa ahlul ilmi almawthuqu bihim ala thubutiha wa tawathuriha sannan ahlul ilmi da akwai sika akan su amintattu sun faɗi ƙarara a sarari cewa waɗannan hadisan tabbas sun gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas waɗannan hadisan mutawatirai ne sai yake cewa wa qadara aina ahlal ilmi su menene ashiya a kathira bi aqalla min dhalika mun ga cewa ma'abuta ilimi zahiri akwai ibarar da kalmar da ta faɗi akwai kalmar da ya eh, faɗi cewa mun ga ahalul ilimi sun kafa hujja ko sun tabbatar da wasu abubuwa mhm. masu yawa da in ka kalli hadisan da suka dogara da su ba su kai adadi da yawa da hadisan da suka yi magana ikan Muhammad alaihi salam matukar malamai za su iya tabbatar da wasu abubuwa ta yadda ba su da hadisan da suka kai wannan adadin na hadisan mhm. mahadi alaihi salam ba wani dalilin da zai sa ya zama hadisan mahadi alaihi salam ba su tabbata ba wannan abdulaziz ibn baz yake faɗi masu kallon mu su ya haƙuri yau ba zai yi mu nuna musu ba littafin da ya zo amma dai su masu kallo sun san eh, wani na ibn baz yawa sun aqidar ya zo a cikin littafin aqidatu ahli sunna wal athar fil mahdi al muntazar mhm. marubucin littafin al allama al sheikh abdul muhsin ibn hamad al abbad maktabatu sunna kana jin ta san da ko wa suka buga littafi din ya sha bugu na farko shekara ta 1416 littafi din asali dan karamin littafi ne haka ba shi ibn bas ya rubuta ba amma akwai kalimatu ta'qibin alal muhadara lisamahati shek abdulaziz ibn abdullah ibn bas shi a wannan kalimar ce ya kawo wannan magana ɗin idan aka duba juzi shafi na biyar a wannan littafin da muka faɗi za a ga wannan magana ɗin ta abdulaziz ibn abdullah ibn bas Malam Mustapha ko nan muka tsaya a gurguje a dunkule mhm. za mu iya cewa al'ummar musulmi shi mhm. a shi'arsu da sunnarsu da salafiyarsu duka sun yarda za a yi mahadi salam. Allah kawai mai wanne ne mahadin an haife shi ba a haife shi ba nan gaba za a haife shi mhm. ma'asumi ne hasani ne ko kusaini ne wannan a muhallin shi amma asali. cikin aƙidar mahadiyanci ba wani musulmi da ya yi bincike ko yake riko da wata makaranta da ya bibiyi littattafan wannan makarantar ba ce sai ya samu yaƙini tabbas a cikin wannan al'umma din akwai mahdi alaihi salam daga cikin dalilan da suke karfafa wannan abin da muka faɗi a cikin zantukan malaman salafiya wahabiya mhm. akwai abin da ya zo daga lajina ɗin allajinatu da'ima ɗin salafiya ɗin fatawa mai namba 2844 mhm. mai tambaye yake cewa ina fatan ku taimaka ku bani fatawa akan ingancin samuwar mahadi wanda ake cewa zai zo a nan wanda ake cewa akwai shi na'am kenan wannan shi ma ya nemi fatawa eh, ne fatawa ya nema ya ce wa hal waradat ahadithun wa hal waradat ahadith nabawiyya sahiha anhu mhm. shin akwai wasu hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu masu nuna cewa za a yi mahadi ga ansar da malaman salafiya wa haifiya suka basuwa suka ce jimun aljawab mhm. al-ahadith allati dallat ala khurujil mahadi kasiratun na'am hadisai sanannu waɗanda suka yi ishara suka bayyana cewa mahadi akwai mahadi mahadi zai bayyana mhm. suka ce kathiratun masu yawa ne waradat min turqin muta'addida mhm. sannan ba wai sahabi ɗaya biyu uku ne suka ruwaci hadisin ba hanyoyi masu yawa ne sun aka ruwaita cewa manzan Allah sahabbai masu yawa ne da hanyoyi zuwa ga tabi'ai tabi'an tabi'ai suka nakarta cewa lalle ya gangaro daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa za a yi mahadi ya ce wa rawaha adadun min a immatul hadis sannan limamai ne waɗanda suka ruwaici hadisin mahadi mhm. a ilimin hadisi waɗanda suka kawo hadisan mahadi limamai ne wa zakara jama'atun min ahlil ilmi annaha mutawatiratun ma'anawiyan sannan wasu jama'a wasu gungu daga cikin ma'abuta ilimi sun faɗi waɗannan hadisan mhm. mutawatirai ne su wane ne suka faɗi ya yace minhu abul hasan al'ajuri wanda yake muka ce abul hasan zahiri al'abiri ne allah karim suka ce al'ajuri min ulama ilmi a arba daga cika akwai abul hasan al'ajuri ko al'abiri wal allama as na faɗi sunan nashi daidai da allama sifarini fi kitabihi lawami'ul anwaril bahiyya wal alamatu shaukani fi risalatin sammaha a taurihu fi tawatur ahadith al mahdi wad dajjal wal masih da kuma alama shaukani a littafin shi a risalar da ya kira at tawdih kaga fi tawatur ahadith al mahdi shi yana so ya yi bayani ne cewa lalle hadisan mahadi mutawatirai ne wala kuwa alamatun mashhura mazkura fil hadisi mhm. sannan akwai alamomi shahararru da aka bayyana na hadisi na shi mahadi din mhm. ya ce wa ha suka ce annahu yamla'ul arda adlan wa qista ba'da ma ajjauran wa zulma cewa zai cika duniya da adalci bayan an cika ta da zalunci wannan fatawa waɗannan malamai suka bayar suka ce malamai guda hudu ne suka bayar da ita mm. akwai abdullahi ibn ne ko menene ban san wannan sunan ko na karanta shi daidai ba wannan shi memba ne daga cikin mambobin lajinar da'ima din akwai abdullahi ibn al ghudiyan in na faɗi sunan nashi daidai shi ma shi ma memba ne daga ciki akwai abdurrazak afifi shine na'ibi din shugaban ita oh, lajana din da'ima ta mm-hmm. bahasi na da fatawoyi na makarantar salafiya na uku shine abdulaziz ibn abdullahi ibn bas kaga shine shugaban lajana din kankat din kenan yawa kaga waɗannan malaman su suka ba da wannan amsar da muka karanta yanzu a mm. gurguje ya zo ne a cikin fatawa allajina da'ima marubucin littafi din suka ce allajina da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta mutumin da ya tattara su ya hada shine ahmad ibn abdurrazak ad-duwish littafin yana da mujalladi 20 shida ne wanda muka yi amfani da shi juzi'i na uku shafi na ɗari ɗaya da da arba'in biyu a dunkula a takaice malam mustapha muna da tawaturi da mhm. dukkan bangarorin al'umman musulmi sun tabbatar da shi akan hadisin mahadi alaihi salam na'am to masha Allah malam muna godiya sosai kuma fatan masu kallo sun ji wannan karatu kuma za su amfana da shi kamar yadda aka saba akar makalla insha Allah za mu je hutun takaitaccen lokaci to masha Allah masu kallon mu kamar yadda dai kuka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci wanda in muka dawo hilin naku ne za mu je naku ra'ayi sai a dakace mu ta duka yabo da godiya dukanta suna ga wanda ya kaga halitta ta abin nufi na ilahu abin bauta abin bauta ya imam mahadi kai maka saurare shi ya yi gangar jikin gada ruhinta ya tsara ta ya kyauta ta surarta ba don iyawa ba sai don na yi bauta ni'imar allahu na gaza gode ta